To, yanzu za mu je waka ta hudu wanda idan muka ji muka dawo zan dan gaya muku takaitaccen tarihi na wani abin da ba ku sani game da ni ba za ku sani. Yanzu za mu je mu ji ɗaya daga cikin waƙoƙin da nake kauna sosai domin wannan waƙar tana da wani um, kamar tasiri a rayuwata. A duk lokacin da na ji waƙar nakan ji kamar na rasa wani abu, at the same time kuma na ji kamar na samu wani abu. Tana so sunan waƙar. Idan kana son mutum yana son ka, to abin da ya dace shine ku roki Allah ya bar ku tare sunana da body from Mr. Lada Homa eh amudi amudi ka so me san kai shine so ni na samu wacce nake so a hankali santa yake ta hinna so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in turo ko ina kika ce in zo mu je a zo mu ni da ke tuni mun yi shakuwa ke duk wuya zan tsallake so nake ki santa ni a komai ki da ni yadda na ke ji da ke za ki san ai ba ya ke. na riga da na yi nisa kira ba na ji da nisa wanda ya so ki ni ya so don kwasa na martaba shi wanda ya ki ki ni ya ki dan babu ni babu shi ko yanzu kika ce da ni fito a shirye ke in turo ko ina kika ce in zo mu je bibi za na zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa tuni ba ke ai za na sha wuya tana son ka Allah ya bar ku tare Allah ya bar ku tare Allah ya bar mu tare Fatan dai duk ba ku manta ba, sunana da Abudu from Mr. Lada Goma. Eh mana, shout out to Techno domin ita ma wannan waƙar cover ce ta Techno Miles mai suna Diana. Na rubuta wannan waƙar shekara hudu kafin na rera ta. Na rubuta wannan waƙar ranar da na fara kai marigayi lilamir Allah ji kansa jihar Katsina performance a hanyar mu ta dawa Kano na rubuta wannan wakar kuma sai da ne tsawon shekara hudu kafin na rera ta na sake ta ne a shekara ta 2020 a Disamba bai wuce saura ranar 27 na sake ta Disamba saura kwana uku a shiga sabon shekara na sake ta tunda tsari na kenan na saki waka ɗaya a shekara to a wannan wakar a wannan shekarar na saki featured songs da yawa irin su raina tare da su DJ Abi da Wams tare da Ilian Boy. to wannan dalili ne sa na jinkirta ban yi tana so da wuri ba sai a Disamba. na Dabo da Prof aka Mr. Lada Goma. Kuma wannan shirin na musamman ne domin taya ni murna na cika shekara goma sha ɗaya a masana'antar nishaɗi ƙirƙira da kuma fasaha. Da fatan za ku biyo ni domin ku ji jerin waƙoƙin da nake tafa da su a cikin fitattun waƙoƙina wanda ni kaɗai na yi su.